baki mai yanka wuya. Duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta faɗa yake don idan Allah bai kawo ƙarshe ba ba zai shi iko ba. Sarkin Kano da aka cire Muhammadu Sanusi na biyu kenan. sa'ad da ya ziyarci arewacin Najeriya karon farko tun bayan da aka sauke shi daga sarautar. Jama'a Assalamu alaikum. A kwanakin baya an ruwaito gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i yana tofa albarkacin bakinsa dangane da cece kucen amfani da tsarin karɓa-karɓa ga jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a wajen tsayar da ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben shekara ta 2023. Malam ‘yan Rufa'i dai ya bayyana ra'ayin cewa ta yiwu jam'iyyar tasu ta APC. ta duba yiwuwar tsayar da ɗan takararta na shugaban ƙasa daga yankin kudancin ƙasar domin mutunta tsarin na karɓa-karɓa. Wannan ya biyo ne bayan da kalaman makusancin shugaba Buhari wato mamman daura a kan lamarin suka janyo cece kuce tare da martanin fadar shugaban ƙasa da kuma jam'iyyar ta APC. waɗanda duk suka barantar da kansu daga ra'ayin na mamman daura da ya ce za a duba mutumin kirki ne wajen tsayar da ɗan takarar zaɓen na shekara ta 2023 ba wai la'akari da yankin da ya fito ba a wannan karon ma gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule a hirarsu da yusuf harande ya ce kalaman na gwamna yan rufa'i ra'ayinsa ne ya bayyana ba na gwamnoni ko jam'iyyar ta apc ba hmm, ina jin ko shi da ya magana ai bai ce yayi ne da yayin jam'iyya ba bai ce kuma da na gwamnoni ba ai bai kai inda wani zai iya magana da yawon gwamnoni ba shi dai magana ne a matsayin kanshi in kuma ka kula ya taɓa magana irin wannan wanda ya sabanta wa abin da ya faɗi ya taɓa maganan cewa ba a damu ba za mutum wani mutumin arewa ko mutumin ina ma zai iya yi to kuma daga baya yanzu ina jin ya samu canjin ra'ayi ya ce za a iya tura shi can to duk wayannan ra'ayi ne wanda shi yake faɗi a abin nan tun da nake ni ina gwauna ba mu taɓa zama a wurin mitin ɗinmu na gwaunoni ko da shugaban ƙasa ko da su shugabannin jam'iyya ko da wani a ce an yi maganan shugabancin ƙasa ba don an zaɓe mu kenan ko shekara ɗaya da wani abu yanzu muka ba mu wuce ba a ce kuma shi kenan mutum ba zai tsaya ma ya yi aiki ba sai maganan kuma wa zai karbi shugabanci wa zai karbi shugabanci ne ina jin ma kamar gaskiya ana ɗaukan abu ne wanda lokacin shi bai kai ba. to kuna ganin wannan shi gwamnan jihar kaduna ya yi riga malam masallaci kenan. eh kamar inda na faɗi ba yanzu ya fara wannan maganan ba ya yi wannan maganan tuntuni lokacin da in ka tuna aka yi ta rikici yake cewa ba dole ba ne mulki sai ya koma kudu a samu dai wanda zai iya rike mulki kawai a bashi to saboda haka in ma riga malam shiga masallaci ne ya yi wannan tuntuni tun kafin a sake yin wannan din so ba wani sabon abu ba ne. Sarkin Kano da aka cire Muhammadu Sanusi na biyu ya ziyarci arewacin Najeriya karon farko tun sa'ad da ya koma Ikko. 'Yan kwanaki bayan cire shi daga sarautar da gwamnatin jihar ta yi, inda ya ziyarci jihar Kaduna da ke makwabtaka da jihar ta Kano, lamarin da shi ma ba sabon ba a ƙasar ta Hausa. Muhammadu Sanusi wanda ke cikin fita irin ta sarauta, ya ziyarci babban amininsa gwamnan Kaduna Nasir El Rufa'i. inda kuma ya yi jawabi karo na biyu a kan cire shi daga sarautar da aka yi duk da yake dai ya yi ƙoƙarin kaucewa nuna yatsa a kan wani. waɗannan abubuwa kamar yadda aka faɗa suna zuwa ah, kuma kullum muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala shi sama tun da muka bar Kano ba ma sai mun yi magana akai ba don ba ma amfanin magana tunda duk abin da zai faru in ana bin qur'ani kamar da an san zai taho kuma an san abin da zai biyo baya insha Allah subhanahu wataala sanda ubangiji ya ce kulillahu malikal mulk ai a wannan ayar abu hudu ya faɗa yana ba da mulki yana karban mulki shi yake ɗaukakawa shi yake gaskantarwa to ita ɗaukakar ita Allah ya ce a nema za kuma idan Allah ya bada ita sai a gode masa don shi yake ba wanda ya ga dama ba wani abin da muka yi wa Allah ba mu da labarin cewa Allah ya fi son mu akan wani ganin damarsa ne mun san mutanen kano da mutanen kasan nan yadda zuciya suke kuma muna tare da su kuma kamar yadda malam ya faɗa shi shugabanci dama a yi hidima ne so allah ya taimake ni da mata na da 'ya'yana yadda muka karɓa abin nan gaba ɗaya babu wani tashin hankali a cikin gidan ah, Saraka in aka dinga kirga alkhairai iri-iri da suke tattare da abin nan sai aga ba za a kirga su ba ah, in an yadda cewa ubangiji subhanahu wata'ala baya zalunci to duk abin da ya same ka in kai dai ka duba ka ga cewa kai ba kai ka zalunci mutane ba ba kai ka zalunci gwamnati ba ba kai zalunci yan uwanka ba ba kai ka zalunci kowa ba kai dai ba za a ce ga abin da kai ba to sai ka gode wa Allah ka san alkhairi ne a gare ka ah, kuma kamar da ake faɗa ko da yaushe sarautar rai ne da ita ah, in lokacin ta ya zo lokacin ta karba ya zo duk wanda ya ce ya cire ka daga sarauta faɗa yake don idan Allah bai kawo ƙarshe ba ba zai bashi iko ba amma daga ran da Allah ya ba mutum iko ya ce ya cire ka to dama ranar da Allah ya rubuta za ka bar wurin kuma in ma baka ɗaga ba za fita da gawarka saka ita sarauta ba a cewa Allah ya karba sai dai a ce Allah ya bayar zuri'ar daba mutum dubu nawa ne a cikin mutum dubban nan cikin shekara ɗari biyu ni ne na goma sha biyu kaɗai a cikin dubbai da Allah ya bawa bai bawa mahaifina ba har ya mutu bai yi ba kuma dan sarki ne bai taɓa ba wani jika ba duk sai 'ya'ya ni ya fara bawa jika sannan kuma ya ba mu dama iyakacin kokari muka sauke nauyin amana da ya dora mana shekara wajen shida to banda ka gode masa har ka mutu mai zaka ci da Allah duk in aka ce za a yi fushi ma an yi Allah bujirci da bai bayar ba fa wai zai zancen karba kuma da da ya bayar bayan wata daya dauki ranka ba ko kuma da lokacin karɓar da da ya tashi karɓa ranka ya karɓa fa da yanzu ba ma a yi da kai balle kai bakin ciki to amma ya barka da ranka ya barka da lafiyarka ya barka da iyalinka kuma ba a san mai ya rubuta maka a gaba ba saboda haka ba abin da za mu ci da Allah sai godiya sai farin ciki kuma da fatan allah ya bamu dama duk inda muke mu ci gaba da wa mutane hidima ah, ko mu ci gaba da bautawa al'umma dukkaninmu Allah ya mu gama lafiya. To sai dai wata tawagar malamai da suka yi tattaki daga Kano domin tarbon sarkin a Kaduna. Sun je ne da wani sako ta bakin mai magana da yawunsu Sheikh Ibrahim Daurawa. Mun shirya domin ziyartar mai martaba sarki da kuma jaddada goyon baya da kuma yi masa addu'a bisa iftila'i da ya shafe mu mu jama'ar kano ba shi ba kuma mu ƙara ba shi haƙuri akan abin da ya faru na yanayi da aka samu kai a kano wanda an san abu ne da ya faru wanda ba a saba ganin irinsa ba kama komai allah ta'ala ya tsara shine abin da ya fi dacewa kuma a gaya masa al'umman jihar kano har yanzu suna tare da shi suna begensa suna kewarsa kuma suna yi masa addu'a nufin da aka yi na a wulaƙanta shi a wulaƙanta mu jama'ar kano allah bai amince ba allah ya da shi daga abin da aka shirya masa kuma ga shi da lafiyarsa da mutuncinsa da darajarsa da sarautarsa da allah ya bashi don sarautarsa ba iya faɗin kano ba ne daga allah ne don sarki baya kan kujerar sarauta a jihar kano to ya riga ya tafi da tasa sarautar ya tafi da nasa matsayin shi kuma wannan matsayin da wannan sarautar da wannan darajar mutum take bi ba kujera ba duk inda ka tafi da abin ka za ka tafi jama'a da yawa sun so su taso musamman su zo domin su zo su yi maka inda a ce kano ka shiga da ka ga irin abin da zai faru na halacci da mutane suka shirya amma duk da haka mun ga yadda aka tare ka mun ga yadda mutane suka girmama ka mun ga yadda kuma jama'a suke ta dodo mu kama yanzu da kyar muka shigo nan saboda ɗimbin jama'a da suke ta zuwa maza da mata da dangi da 'yan uwa da masoya to muna ɗauke da saƙonni na gaisuwa da na jaddada bai'a da goyon baya daga al'umman da muke tare da su ko yanzu nan a waje muna ta faɗar canje-canje na alheri da ka kawo cikin masarautar kano ba kuma iya masarautar kano ba yan uwa da dangi da mutanen da suke baya da yawa duk suna faɗa alherin da aka yi musu suna gaya mana banda waɗanda aka sa musu albashi banda wanda aka tura su karatu banda wanda aka taimaki ko aka tallafi ko aka agaji rayuwarsu su ma suka zama suka zama mutane irin waɗannan ana ta faɗa dama wani abin sai baka nan sai jama'a su kowa ya ta tuno abin da ka ba shawara ko ka gaya masa ko kai masa na alheri wanda ba zai manta ba. To wannan ziyara dai ta janyo ra'ayoyi da dama, amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai a tare mu a mako mai zuwa don jin waɗannan ra'ayoyin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara da Yusuf Harande. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.